Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar kan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya da nomad. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, ni ne Baba Yakubu Makeri tare da Ibrahim Ka'almasi Garba ke gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Da alamar wanzuwar kwanciyar hankali a Siriya yayin da yarjejeniyar tsagaita wutar da Amurka da Rasha suka cimma ke shiga rana ta biyu. Babban jami'in diplomasiyya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya ya yi gargaɗin cewa tattalin arzikin wannan ƙasa mai arzikin man fetur ya fi kama hanyar durƙushewa. Sannan wani mai magana da yawun shugaban Sudan ta kudu salbakir ya yi watsi da rahoton wani bincike wanda ya zargi Kiir da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Rit Machar da wawurar ɗimbin dukiyar ƙasar. To bayan kun ji labaran duniya za ku ji cewa rundunar sojin Nijar ta bayyana sakamakon fafatawar da jami'an tsaron ƙasar suka yi da mayakan Boko Haram a yankin Difa. Jami'an tsaro na ci gaba da yin sintiri a yankin da al'amarin ya faru. A Ghana kuma hukumar zaɓe ta ce za ta sake duban kuɗaɗen shiga takara da al'umman ƙasar suke kokawa sun yi tsada. Kuma ka san kana opposition lamarin kudi yana zama aiki a gare ka. Bisa yanzu gani ki mu bi ba mu da wannan ba ko da mun biya ma malam za mu ja za mu ja tashi ne cikin hancin da wuya za a samu a biya. To ko bayan wannan muna da shirin demokaraɗiyya a yau da za mu kawo muku amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Da alamar wanzuwar kwanciyar hankali a Siriya yayin da yarjejeniyar tsagaita wutar da Amurka da Rasha suka cimma ke shiga rana ta biyu. Kwamandan babbar cibiyar mayakan sama ta Amurka, Laftana Janar Jeffrey Harrigan, ya gaya manema labarai a hedkwatar tsaron amurka ta pentagon jiya talata cewa amurka na duba yiwuwar da ita da rasha su kafa cibiyar haɗin gwiwa ta gudanarwa wadda za ta taimaka wajen daƙile aika-aikar isis a siriyar sai dai kuma janar harigan bai bayyana dalla-dallar inda ake tunanin kafa cibiyar ba haka kuma bai bayyana irin haɗin kan da za a rinka yi ba yana mai cewa duk wani dogon bayani a halin yanzu riga malam masallaci ne wani babban jami'in gwamnatin amurka ɗin kuma ya ce daga yanzu waɗanda ya halatta a auna kawai a harin jiragen saman yaƙi su ne mayakan ƙungiyar isis da na al-nusra babban jami'in diflomasiyya na majalisar ɗinkin duniya a libya ya yi gargaɗin cewa tattalin arzikin wannan ƙasa mai arzikin man fetur ya kama hanyar durƙushewa martin kobla shugaban tawagar bada tallafi ta majalisar ɗinkin duniya a libya ya gaya wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya jiya talata cewa yawan man fetur da ƙasar ke samarwa ya yi faduwar da bai taɓa yi ba saboda yanzu tana samar da ganga biyu ne kaɗai a rana guda wanda wannan babban faduwa ce idan aka kwatanta da gangan wajen mai na miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da take samarwa bayan juyin juya hali na shekarar 2011 wanda ya kai ga hambare tsohon shugaban ƙasar shugaba Muammar Gaddafi mai kama karya. A yanzu akwai gibi na kashi 75 a cikin ɗari na kasafin kuɗin ƙasar kenan in ji Kwabla. Libya ta samu kanta cikin rudani da tashe-tashen hankula masu nasaba da tarzoma cikin gida ta siyasa a tsakanin ɓangarorin mayaka a birnin tripoli da kuma yammacin ƙasar sa'annan kuma ga illar kwace yankunan ƙasa da ƙungiyar isis ta yi kwabla ya kuma ce ƙasar ta, ta zama zango na ƙarshe da bakin haure suke ƙoƙarin kaiwa ƙasashen turai ta yadda sama da dubu ɗari suka isa a gaɓar italiya wannan shekara kawai ma daga wannan ƙasar ta arewacin afirka a gefe guda kuma kwabla ya ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu a farmaki da sojojin libyan ke kai wa isis a birnin sirt kwanan nan dai kungiyar isis za ta daina iko da ko da yanki ɗaya ne a libyan a cewarsa to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wani mai magana da yawun shugaban sudan ta kudu salva kir ya yi watsi da rahoton wani bincike wanda ya zargi kir da tsohon mataimakin shugaban ƙasar rin machar da wawurar ɗimbin dukiyar ƙasar, yayin da miliyoyin 'yan sudan ta kudin ke fama da matukar yunwa kakakin mai suna atene wake atene ya faɗi jiya talata cewa rahoton wanda ya fito daga wata ƙungiyar raji da ke nan birnin washington dc mai suna the century shirme ne kawai da ƙarya ya ce manufar rahoton shine yin zagon ƙasa ga shugaba kir da kuma zubar masa da mutunci rahoton na sentiri siyasa ce kawai saboda rahoton na kunshe ne da yanke hukunci na shiririta game da almundahana sudan ta kudu kuma ana son a yi amfani da shi ne kawai wajen canza gwamnati ga waɗanda ke hayaniyar neman kawo canjin gwamnati abinda ya gaya muryar amurka kenan a birnin juba kakakin ya ta zarge-zargen rahoton da ke nuna cewa da kir da wasu daga cikin manyan hafsoshin sojan gwamnatinsa ciki har da hafsan hafsoshi na soji paul malone sun yi amfani da yakin kusan tsawon shekaru uku wajen arzuta kansu rahoton ya biyo bayan binciken tsawon shekaru biyu da wata ƙungiya, wadda wani fitaccen ɗan wasan fina-finan hollywood george colony da wani ɗan rajin kare haƙƙin bul'adama john predangas ta gudanar rahoton ya ce kir da macer sun yi amfani da kwangilolin siyo makaman fada da sayar da man fetur da kuma hannayen jarin wasu kamfanonin da ke sudan ta kudin rahoton ya yi zargin cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar macer mai ja da kir a yakin basasar sudan ta kudin ya mallaki gidajen alatu a addis ababa babban birnin kasar habasha da kuma nairobi babban birnin kasar kenya tsohon shugaban isra'ila shimon peres na cikin mawuyacin hali bayan da ya sha fama da wani mummunan bugun zuciya likitoci sun ce da alamar hawan jini ne haifar da wannan hali da ya shiga a watan janairu ma an kai peres. dan shekaru 93 da haihuwa asibiti saboda matsalar bugun zuciyar prime minister benjamin netanyahu ya buga a sako a shafin facebook cewa kasar baki daya na bukatar perez kuma suna kaunarsa kazalika suke masa kyawawan fata na saurin waraka perez ya bauta wa kasar isra'ila kusan dukkan manyan mukaman gwamnati ciki har da prime minister da shugaban kasa da ministan harkokin wajen isra'ila da shida da yasir arafat da yazik rabin sun ci lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel ta shekarar 1994 saboda taimakawa wajen cimma yarjejeniyar zaman lafiyar oslo tsakanin isra'ila da falasdinawa Labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma san rahotanninmu. Rundunar sojojin Niger ta bayyana sakamakon fafatawar da jami'an tsaron kasar suka yi da mayakan Boko Haram a cikin 'yan kwanakin na a yankin Difa. Ga Yusuf Abdullahi da ƙarin bayani. sanarwar wace kanar mustapha lediri kakakin rundunar sojojin nijar ya karanta ta ce a ranar alhamis 8 ga watan satumba a wani sintiri na jami'an tsaro wata nakiya da aka haƙa ta tashi da wata mota a tsawon kilomita goma sha uku daga gabashin ƙauyen baura a yankin difa sojoji biyu ne suka rasa rayukansu kana biyu suka jikata a ranar litinin 12 ga watan satumba a kimanin karfe goma da rabi na safe kuma wani rukuni na jami'an tsaro da ke sintiri sun yi kitibis da 'yan kungiyar boko haram da suka yi musu kwanton bauna a tsawon kilomita shida daga ƙauyen tumur da ke da nisan kilomita 65 daga arewa maso gabacin difa a martanin da jami'an tsaro tare da taimakon rundunar haɗin gwiwa ta jami'an tsaron ƙasar chad da nijar suka mayar ya ba da damar fatattakar makiya sakamakon wannan fafatawar ya kasance kamar haka a bangaren jami'an tsaro biyar suka rasa rayukansu shidda kuma suka cikkata waɗanda kuma aka yi gaggawar kai su asibitin difa a bangaren makiya kuma talatin suka halaka kuma an samu cafke biyu sannan kuma an samu amshe bindigogi da harsasai da dama a ƙarshen wannan sanarwa ta rundunar sojojin nijar ta ce jami'an tsaro na cigaba da yin sintiri a yankin da al'amarin ya faru tare kuma da isar da gaisuwar taziya ga iyalan jami'an tsaron da suka rasa rayukansu a cikin wannan al'amarin yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar gargaɗe mai gina ra mai mugunta to mai gina ra Madalla a gaida Yusuf Abdullahi. A Ghana kuma hukumar zaɓe ta ce za ta sake duban kudaden shiga takara da al'umman ƙasar suke kokawa sun yi tsada, musamman ma na 'yan majalisu da ta ɗage daga CD dubu ɗaya a zaɓen shekarar dubu biyu da goma sha biyu ta kai CD dubu goma a wannan shekarar dubu biyu da goma sha shida. Ga hirar da na yi da wani ɗan takarar kujerar majalisa a mazaɓar a yawa su Central a jam'iyyar NDC mai mulki da ake kira Alhaji Yusuf Jaja. da alhaji isaka sa'idu na babban jam'iyyar hamayya ta npp masu ruwa da tsaki a harkokin siyasan ghana sun ce kudade da hukumar zaɓe ta nemi masu takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisu su biya a zaɓe mai zuwa kudaden sun yi tsada inda ta buƙaci masu takarar shugaban ƙasa su biya cd dubu hamsin 'yan majalisun kuma su biya cd dubu goma wannan ya sa ana ta korafi nan da can a cikin kasar sakamakon haka hukumar zaben ta ce za ta koma ta yi nazari akan wannan batu ta duba ko za ta rage wannan kudaden kamar yadda shugaban sashen sadarwa na hukumar zaben eric jakwasu ya nuna sai dai na tuntuɓi alhaji yusuf jaja mai yi wa jam'iyyar ndc mai mulki takara a mazaɓar a yawa su north ko ya yake ganin kudade da hukumar zaben ta buƙaci daga gare su da kuma ragi da take tunanin yi. yau haka gaskiya in mun samu a rage muna so amma in ba rage ba ya da yi dole mu da shi haka amma mu ma ndc ta mu da ma muwa muke fal namu haka nan no mu muka biya npp dai na manta da yadda suka biya kusan haka nan no so at least in an rage dai muna so amma ba rage ba insha Allah once we are determined at least kuma da mu ma mu duba mu wannan commitment kenan gaskiya ne da ake faɗi cewa ku 'yan jam'iyyar ndc da yake kuke mulki kuke da kuɗi shi yasa ku ne ba ku damu ba na alhaji yakubu ba batun jam'iyyar na ke mulki ba ne shi nake faɗi maka nan da muke primaries ma muke contest ma an bar mun biya haka su npp ma na eh, opposition party ma su kuma sun biya haka ko kusan haka da suke eh, primaries wato tsakanin jam'iyyar su cire 'yan takararsu that is it su ma sun biya haka ko kusan haka su ba batun wani jam'iyya na kan mulki saboda shi yake so ya bi haka ba wannan ba ne to ba kwa taimakawa don saboda ƙananan jam'iyyu banda ku manya masu mulki da kuma manyan 'yan adawa ba ku tunanin ƙananan jam'iyyu da suke ƙasar da ya kamata a taimaka musu ai ba mu muka kawo wannan doka ba electoral commission ta kawo wannan doka ai kuma nake ce maka mu kuma ai dadin ne a ce su rage amma ba mu muka kawo wannan doka ba balle mu mu ma mu wanga mu amma dadi mu ne in sun rage mu ma ya muna dadi kana da wata kira da za ka yi ma ainihin kwamishin zaɓe? eh kwamishin zaɓe dai at least wanga batun kudin ga shi wani fanni ne cikin lamarin siyasa na damu shekaran da ido ya yi ja da ta elections ko wani preparations nasu ne su yi abin da ya kamata kar gobe wani ya zo ya ga laifin su a yi election lafiya a kare lafiya duka kenan abin da muke son su yi muna kenan na ji kuma ta bakin alhaji isaka sa'idu jami'i ne a sashen sadarwa na babban jam'iyyar adawa ta npp a jihar greta accra ko ya ga wannan kuɗin da hukumar zaɓe ta buƙaci su biya gaskiya mu opposition mun gan kudi ya yi yawa domin mu duka ba mu ji daji ba kuma ba sauran fatin duka ba wannan ne ya fito ya ce wai kuɗin da aka ba ya yi mai kowa ya magana sai dai eh, incumbent wannan suke suke fawa su ne ba mu san kana nufin gwamnati amma sauran fatin sauran fatin duka kowa dai ya ce ya yawa to yanzu ga kuma zaben ta ce za ta rage kuɗin ya yanzu kuma kuke ji ba ta ce za ta rage ba cewa ta yi wai za ta duba za ta yi tunani ta duba bisa yanzu ba mu sani ba za ta rage ni ko dai kuma dai an saya wuri ba amma har wa yau dai ba ta ce wai za ta rage ba. A lokacin da jam'iyyar ku ke kokarin su fito da masu takara za ku yi primaries na ga kun biya ma kuɗin kudade masu yawan gaske to me yasa wannan lokaci kuke kokawa akan wannan abu. Yanzu domin ka duba kasan yanzu gaskiya babu kuɗi kuma ka san kana opposition lamarin kudi yana zama aiki a gare ka. Bisa yanzu gani ki dai mu dai bamu da wani ba ko da mun biya ma malam za mu ja za mu ja kashi ne cikin hancin da wuya za a samu biya kuma da kowa ya fito ya ce ya yawa muna sauraron ta mu duba abin da za ta fito da shi. To madalla wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga Washington DC. Yanzu kuma sai a kimtsa ga shirinmu na gaba da a yau. demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba batun koma bayan tattalin arzikin Najeriya. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. A saƙonnin barka da sallah da shugabannin Najeriya suka aike wa ‘yan ƙasa batun tsadar rayuwa da koma bayan tattalin arzikin ƙasar da ta shiga ya janyo shine jigon jawabansu. A jawabin sa, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan Najeriya alkawarin cewa da ikon Allah gwamnatinsa za ta farfado da tattalin arzikin ƙasar. Shugaban ya ce, Yayin da kuke bukukuwan sallah ina jinjina wa juriya da ƙarfin hali da kuke da shi ko kuke nunawa duk da matsayin tattalin arziki da ƙasar take fama da shi. Ya ci gaba da cewa ina ba ku tabbacin wannan gwamnati tana aiki babu dare babu rana wajen yaya wahalhalu da ƙasar na take fama da su. Ya ce gwamnati tana aiki tukuru ta fuskar farfado da ayyukan jiragen ƙasa, gina hanyoyi da gidaje, ƙarfafa manoma manya da ƙanana gwiwa, kuma ta dukufa wajen aiwatar da shirye-shiryen tallafawa matasa da kuma mata. Ga mashin fitar da Nasiru Adamu Ilika ya haɗa mana kan wannan batu na tattalin arziki. basukan da ake bin najeriya waɗanda a dubu biyu da biyar aka yafe sun sake taruwa kuma cikin tattalin arzikin da baya samun ci gaba cikin wannan kuɗi kashi goma cikin ɗari ne kacal kan tafi kan manyan ayyukan raya ƙasa casa'in cikin ɗari ke tafiya wajen lamarin yau da kullum alhali tattalin arzikin na bunƙasa ne ga manyan ayyuka na raya ƙasa inji ministan kuɗin najeriya kemiya da sun a wajen taron zauren al'umma da ma'aikatar labaru ke shiryawa lokacin da muka hauka ragar mulki najeriya na kashe naira biliyan ɗari da sittin ne kan albashi da wata yanzu mun rage kuɗin zuwa naira biliyan ɗari da hamsin tara da haka a dutsen tsawon shekarar bara Najeriya ta kashe naira biliyan goma sha tara ne kacal ga ayyukan gyaran hanya da naira biliyan hudu da miliyan ɗari ɗaya ga sufuri shi yasa ba ma samun ci gaba in ji a Ministar ta ci gaba da cewa ya zama wajibi Najeriya ta ciwo bashi don ba za a tsaya ana jiran sai farashin man fetur ya murmure kafin a fara zuba kuɗi a ayyukan raya ƙasa da za a buɗe taskar ci gaban tattalin arzikin ba. Jaridar Premium Times ta ruwaito shugaban kwamitin lamuran bashi na ciki da wajen ƙasa sanata Shehu Sani yana cewa ra'ayinsa ya sha bamban da na shugaba Buhari da ya ce ya ce Buhari ya ce Najeriya ta talauce. Sani ya ce ba talaucewa ta yi ba sai dai an talauta ta ne. Don haka ya kamata shugaba Buhari ya sauya Najeriya daga ƙasar ɗaukar alkawari alkawari zuwa ƙasar alkawari. Masanin tattalin arziki Abuja Yusuf Aliyu ya ce tsarin babban bankin Najeriya na barin kasuwa ta yi halinta ga naira ba hanya ce mai bullewa ba. Tsananin jari hujja kullum kuma aka ce kasuwa ne za ta bayar rago bai da abinci a irin wannan wuri to akwai lokacin da dole sai an taimaki rago. Gajeren zango ba za a samu sauki ba doguwar zangon sai an ba da wasu gudumawa da ya fita daga wannan tsari na abar naira ta neman kanta yanci da kuma samar da waɗannan daloli na abubuwan da suka zama muhimmai tun daga 2008 da tattalin arzikin duniya ya shiga wani yanayi mai zafi ai mun ga yadda gwamnatin amurka ta shiga banki ta ɗibo kuɗaɗe ta zuba su a ma'aikatu dala dai a kasuwar canji sai ƙara tsada take yi da akan kan shafi farashin kaya har ma da kayan da ba su da wata alaka kai tsaye da dala Kan haka muka nemi jin ra'ayin masanin tattalin arziki Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Shehu Musa ‘yar Ado da ke Katsina kan matakan da gwamnatin shugaba Buhari take ɗauka kan batun tattalin arzikin tun da ta kama aiki. so dole ne idan har shi shugaba buhari yana so ya ci gaba da abubuwa na kawo ci gaba cikin arzikin najeriya dole ne sai ya sake taku saƙa ba irin wancan wanda aka saba ba to kuma idan aka ce za a tunza salo a kauce da abin da aka saba to mutane dole ne su ji zafi kamar yadda na bayani kuɗaɗen shiga da gwamnati ke samu sun yi karanci to saboda haka idan aka ce gwamnati ci gaba da biyan wa'annan kuɗaɗen da ake yawan kashewa musamman ma kan harkan tallafi na man fetur da tallafin hada-hadan kuɗaɗen kasashen waje to Najeriya ko gwamnati gwamnati Najeriya ba ta iya ba sai ya kai ga lokacin da har kuɗin Najeriya ma sai ta ƙare sai ya ƙare har ana tunanin ma za a je a ciwo bashi to shine shi shugaba Buhari ya yi nazari ya ce to gaskiya tabbas idan aka ci gaba da biyan wa'annan tallafin to ko za mu tsaya ce kuma ba za mu iya ɗorewa ba to bari mu sauri mu cire shi a so that mu samu kudaden shigar zamu mutane ayyuka. Dr. Ahmed Kaban. da cewa tsarin da shi shugaba Buhari ya kamata ya yi kafin ya cire wannan tallafin sai kawai eh, kai tsaye aka cire shi kuma ba tare da an tsaya an yi shi kan mataki-mataki ba kan a ringa kamar a misali allura ta shiga cikin jikinka to bai a wani lokaci ɗaya za a fara cirewa ba zai ma zafi ba wannan cire tallafin shi ya kawo haihawan farashi da har mutane suke tunanin cewa ai shi hukuncin da shi shugaba harin ne ya ɗauka da har suka sa kan suka samu kansu cikin wannan mayuwacin hali. Wannan matakai da ya ɗauka ya yi jinkirin ɗaukan su ne saboda ai daga zarar hawarsa mulki tsohon gwamnan babban banki wanda shine sarkin Kano na yanzu Muhammadu Sanusi na biyu ya ba da shawarar cewa shugaban ya gaggauta cire tallafin mai da kuma a karya darajar naira. Kuma idan wani mutum guda ɗaya ya yi kira ya kamata a zo a yi la'akari a duba a ga menene kuma illan wannan ko tasirin wannan shawarar da ya bada. shi sa dama shi ma daga cikin abubuwan da muke tunanin cewa shi shugaba Buhari kuma ya yi ko kuma ya kamata ya yi wanda bai yi ba shine ya kafa wani zaure wanda zai kunshi masana tattalin arziki wanda ba dole bane suna cikin gwamnati wanda za su dinga zuwa suna musayar ra'ayi idan wane ya kawo shawarar shi shi ma wane sai ce ai to in ni kuma ni ne ba haka zan yi ba saboda kaza da kaza to saboda shi wanda ke cikin gwamnati abin da yake kallo daban da ra'ayin shi daban da wanda yake waje shi kuma ra'ayin shi daban shi shugaba Buhari ya samu kanshi a wani matsayi wanda idan bai cire wannan tallafin ba matsala ne idan ya bar ko matsala ne to dole ne dama sai an yi kayan an ɗauki eh, hukunce-hukuncen da ba dole bane ba sai kullum ta ɗauka sai ya mutane daɗi kuma kamar da na faɗa wannan hukunci ne ake mana saboda irin ta'asar da aka yi a baya da rashin aje kuɗaɗe domin shirin ta kwana na irin wannan yanayi da ba a yi ba a kwanakin baya mm. wanda a lokacin baya mun ga lokacin da farashi eh, ɗanyen mai ya tashi har dala amurka ɗari da arba'in da bakwai wanda a lokacin da ya kamata a ringa aje kuɗaɗe ko da ta kwana irin wasu kuma ba a yi ba menene kuma gwamnatin nan take yi da yake jawo mata wato masu sukan lamiri suke gani ba daidai ba shi kamar irin shi la'akari ya shi yadda shi sarkin kano ya bayani ah, yana duba ne da irin kamun ludayin shi kuma babban bankin najeriya ya kamata mutane idan su fahimta cewa shi tattalin arzikin najeriya a ma'aikata biyu ce ko kuma ce mutum biyu ne suke da hurumin su aiwatar da ko kuma su yake hukunci domin shawo matsalolin da shi tattalin arzikin ƙasa yake fuskanta na da farko ne abin da muke kira ma physical policy ko kuma na bin kuma shi ne monetary policy wato hukuncin hukuncin da shi gwamnati ne kawai ke ɗauka gwamnatin zartarwa musamman kamar shi shugaba buhari da da shi kuma sauran kuma sassan gwamnati na eh, majalisa eh, dokoki da na eh, da na shari'a wannan su ɗaya kenan sannan kuma akwai shi wanda babban banki ne kawai yake da hurumin zai iya aiwatar da wayannan hukunce-hukuncen to akwai lokacin da shi babban bankin najeriya ya kawo wasu dokoki na cewa ah, musamman ma harkan naira cewa ba wanda za a canza ma kudaden kasashen waje sai wane da wane to shi ne shi sarkin kano yake bayani cewa hakan ma ah, da za a basu akan wani farashi mai sauki shi ma wannan ba wani hanya ba ne mafita wanda zai warware matsalar da ake fuskanta wanda ni karan kaina nake tunanin cewa shi ma babban bankin najeriya akwai matakan da ya dauka wanda muke tunanin shi ma da ba hakan aka dauka ba duk da cewa shi shugaba Buhari bai da hurumin da zai tanka ma shi babban bankin Najeriya kan hukunce-hukuncen da suke dauka kamar misali shi kudin haraji ko kuma percentage na interest rate da aka kara a kwanakin baya shi shugaba Buhari ba da yawun shi aka yi wannan ba shi babban banki ne kawai ya zauna ya yi la'akari da irin haihawan farashin kayan masarufi sai ya ɗaga kuɗin ruwa da yake ba bankuna hmm. wanda shi kuma wannan zai tafi wurin ƙara kuɗin ruwan da su bankuna suke ba al'umma wanda kuma zai rage ma mutane yawan zuwa banki domin su ari kuɗi su kafa masana'antu da wurin samar da abubuwa wanda shi ne nake bukata yanzu amma kuma bankuna ba su iya ba mutum bashi akan farashin da shi mutum yake so ya ansa wato farashin cin bashi yanzu ya ƙara yawa so cin bashi zai ragu kuma buɗe sana'antu zai ragu so uh, muke tunanin cewa a wannan lokacin da muke buƙatar masana'antun su farfado bai kamata a ƙara kuɗaɗen ruwa da gwamnati ke ba bankuna ba kamata ya a rage shi su ma bankunan su ringa rage ma kuɗin ruwan da suke ba mutane domin su kafa masana'antu. Masu haro da wannan fashin bakin Allah kama karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamin na madadin Nasiru Adamu Elikaya da Dr. Ahmad Adamu na jami'ar Yar Adwa da ke Katsina da kuma Cibashiro Diodo ne wadda ya da sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Yanzu kam ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice da alamar wanzuwar kwanciyar hankali a Siriya yayin da yarjejeniyar tsagaita wutar da Amurka da Rasha suka cimma ke shiga rana ta biyu. Babban jami'in diflomasiyya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya ya yi gargaɗin cewa tattalin arzikin wannan ƙasa mai arzikin man fetur ya fa kama hanyar durƙushewa. wani mai magana da yawun shugaban sudan ta kudu salva kir ya yi watsi da rahoton wani bincike wanda ya zargi kir da tsohon mataimakin shugaban kasar rich machar da wawurar dimbin dukiyar kasar wata sananniyar mujallar amurka ta fitar da jadawalin jerin jami'o'in amurka mafiya nagarta na wannan shekarar kamar yadda ta kan yi shekara-shekara kowace shekara mujallar the us news world report ta kan gwada manyan jami'o'i fiye da 1,800 na amurka ta wajen amfani da mizanai da dama don gane kowace tafi sauran a wannan shekarar dai jami'ar da ke sahun gaba ita ce jami'ar princeton ta biyu ita ce jami'ar harvard jami'o'in chicago da yale su ne na uku tare idan kuma saboda wasu dalilai waɗannan kwalejojin ba su ƙayatar ba to wannan binciken ya kuma wallafa kwalejoji da na kimiyya da na jami'o'i wato da jami'o'in yankuna yankuna da kwalejojin yankuna da kuma kwalejoji na waɗanda bisa tarihi na baƙaƙi ne saboda mutane su duba su gani kowanne ne ya fi masu a cikin jerin jami'o'in da aka gabatar da haka wannan shekara wato gwajin da aka yi ya nuna cewa an samu wato a sabon mizani koko an kafa tarihi saboda wannan karin shine karo na farko da aka yi amfani da mizanin yawan aji da kuma yawan ɗalibai wajen auna waɗannan jami'o'in. Da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi za ku sake jinmu da wasu sabbin labarai da rahotanni da shirye-shirye, ciki har da ciki da gaskiya da za mu kawo muku da kuma wasu saƙonninku. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da mai bada umarni CD da kuma injiniyanmu na yau. Baba ku Makeri a nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.